kuma kusan na bi kowace gaba ta cikin hadisin wato hadisu abi rukayya, hadisi na bakwai mai mana bayanin yaya nasiha take kasancewa ga Allah da manzansa da littafinsa da shugabannin musulmi da kuma gama garinsu wannan sai ya bayi zuwa cewa a ita sanya komai a inda ya dace da tsayawa da haƙƙinsa da kula da duk abin da aka ɗora wa mutum to lamari ne babban lamari wanda wannan ita ce sabgar annabawa wanda za mu ga cewa annabawa babban aikinsu shi ne komai su sanya shi su samar da saiti a cikin al'umma za ka ji in kana karanta alkur'ani mai girma an annabi ya magana sai ya ce uballikum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin kamar yadda kuma wani ya ce wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin da haka ita nasiha kamar yadda mu ma a yaren hausa muke cewa in ka gaya mutum gaskiya kamar kai masa nasiha ne to wannan babban lamari ne kuma aiki ne na annabawa ya ishe mu ya ishi nasiha daraja ya zamto cewa annabawan Allah abinda suka zo suka kenan shi ne ma ya sa Allah jalla ala ya daga su kenan duk wanda yake so ya samu ɗaukaka a wurin Allah jalla ala a sammai da ƙasa to shi ma ya rike wannan duk inda ka ga an yi wani kuskure kada kai shiru sai dai idan ba yadda za ka kai magana ko kuma in kai magana ma ba za ta yi amfani ba bisa zato mafi rinjaye ita wannan nasihar al'imamun nawawi ya ce yin tafardo kifaya ce yayin da muka ga wani ya yi ba daidai ba sai ɗaya yar riga yin magana to ni ta faɗa a kaina amma idan kowa ya shiru to duk mun haɗu mun yi laifi wallahu ta'ala alam to sai dai wannan in ka kalli nasiha da ma'anarta mai fadi ta baya zaka ce irin wannan nasihar fardu ainin shi. kowa ya wajaba yayi wa Allah nasiha yayi wa manzo nasiha yayi wa alqur'ani nasiha yayi wa shugabannin musulmi nasiha yayi wa gamagarin musulmi nasiha kaga wannan ba wanda zai dauke maka ita ƴan uwa masu albarka wannan hadisin yana da fawaid fa'ida ta farko kamar yadda alhafiz ibn hajar yake faɗa a cin fathul bari juz'i na kunci sufuli na ɗaya shafi na ɗari biyu da arba'in yake cewa wani zubin idan akwai hikima to ba lallai ba ne a yi gaggawar fito da zance za a iya jirkinta bayani bayani sannan kuma ita wannan nasihar addini ce musulunci ce kamar yadda za mu ga cewa kuma musulunci abin a aikace yake fa'ida ta biyu Al'imamul bukhari rahimahullah ta'ala a cikin littafinsa mai inganci ya keɓance wani babi ya ce babun ƙaunin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam addinin nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim wannan ya zo ƙarƙashin kitabul iman da haka wannan sai yake bayanin cewa yin nasiha din nan da ake magana imani ne watsi da yin nasihar rashin yin nasihar wannan munafunci ne Allah jalla wa ala ya kare mana imani sai hadisi na takwas wanda mun karanta fassararsa Hadisu ibn Umar sai na Abdullah dan Umar mun karanta tarjamarsa a hadisan da suka gabata ba ma bukatun mu sake maimaitawa ya ce an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida babu wanda ya cancanta ɗayan tashi da bauta sai Allah kuma manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne kuma su tsaye da sallah su ba da zakka idan har suka yi haka to jininsu da dukiyoyinsu sun haramta gare ni sun ba wa kansu kariya sai fa sun taba wani abu na haƙƙin musulunci wanda zai bayi zuwa a zubda wannan jinin ko a taɓa mutunci hisabinsu kuma yana ga Allah jalla wa'ala wannan hadisi ne mai girma a wurin malamai kuma da yawa daga cikin a'imma sun ce shi ma yana cikin usuluddin yana cikin qawaiduddin domin ya kunshi bayani akan ɗayan ta Allah da tsaye da sallah da ba da zakka da yin jihadi don ɗaukar kalmar Allah wanda a ƙarƙashin wannan zaka kawo wanzar da rabuwar abubuwa na wajibai na musulunci kamar yadda hadisin ya yi haramcin zub jinin musulmi da kuma taɓa dukiyarsa to mu bi shi mas'ala bayan mas'ala mas'ala ta farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an umarce ni na yaƙi mutane wane ne mai umarnin Allah jalla wa'ala za mu ga alƙur'ani mai girma Allah shi ya ba da wannan umarni misali faɗinsa da ya ce kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa lakum وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah jalla wa ala ya farlanta wa musulmi su tashi su yi jihadi ba don komai ba domin su tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro domin su maida wato kafirai da azzalumai ga taitayinsu domin aƙidar musulunci ta zamto ita ce a sama fiye da kowace tuta domin ta wannan hanyar ne al'ummar duniya za su samu ɗanɗanar irin hasken da manzanni suka zo da shi tare da cewa za mu ga a yanayin jihadin addinin musulunci ya ba wa ahlul kitab dama in suna so su zauna kan addininsu da sharaɗin su dinga ba da haraji amma wanda suke mushirikai na larabawa da waninsu cikin waɗanda suke masu bautar gumaka wanda suke maguzawa to su ba a karbi komai daga wurin su ba sai dai su musulunci ko kuma a yaƙe su wanda al'imamu zuhri Allah ya ji kansa da rahma dukkanin mun sa al'imamu zuhri shine muhammad ibn muslim ibn abdullah ibn shihab yana daga kabilar banu zuhra shi yasa yake ce mai az-zuhri tabi'i ne wanda ya zauna a garin madina daga baya koma sham kuma malamai suna lissafa shi kamar shine farkon wanda ya fara rubutu a ɓangaren abin da ya shafi sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tattara kuma irin fatawoyin sahabbai rahmatullahi alaihi wanda shi almajiri ne na sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar da muka sani al Malik da tabaqar nan ta Imam Malik da yawa ta talmazu alai sun yi almajirci a hannunsa Ibn Shihab ne Zuhri yana cikin sigarut tabi'in yana cewa aljihadu wajibun ala kulli ahad ghaza aw qa'ada fal qa'idu alayhi idha istu'ina an ya'ina an yu'ina wa idha istughisa an yughisa wa idha an yanfira wa in lam yahtaj ilayhi wa in lam yuhtaj ilayhi qa'ada yace jihadi wajibi ne ga kowa sawa mutum yana zaune ne ko ya fita yaki wanda yake zaunen an nemi taimakon sa ya taimaka da duk abin da zai taimaka da addu'a ne da kayan fada da goyon baya da ƙarfafa gwiwa haka na idan aka ce sai ya fito ya tafi to ya waje bai fito ya tafi in kuma ba a buƙace shi ba sai ya zauna to amma kamar yadda muka sani yan uwa shi jihadin na musulunci yana da bawabi yana da qawaid ba haka kawai zaka fito ka ce a wayannan ba su imani da Allah ba ka dau makami ka faɗa musu kai da yan kungiyarka kamar yadda muka ga wasu daga cikin mutanen da suke nasabta kansu ga musulunci sun yi haka boko haram da sauransu ko a nan gida Najeriya ko a waje jihadi a musulunce ba haka yake ba saboda muhimmancin sama a littattafai malamai har keɓance masa babuka suke da haka ba a yin jihadi sai da imam sai da jagora to ni da kai kuma ba mu ne za mu dasa ba mu ce wannan shine jagoran mu kuma mu shiga muna jihadi ba haka magabata suka yi ba don wannan sai ya bayi zuwa ga a ɓaramɓarama da shirme da mafatid wanda kamar yadda muka ga abubuwan da yake faruwa a duniya sai a janyo barna sama da yadda za a janyo kuma gyara yan uwa masu albarka daga cikin muhimman masail din wannan hadisin za mu ga yadda manzo sallam ya ambaci cewa akwai abubuwan da suke janyowa jinin mutum da dukiyarsa ta samu kariya abu na farko shine a bi shahadatai mutum ya furta kalimatu shahada yace ashhadu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wanda wannan abu ne wanda yake sananne wanda malamai suke cewa ma'lumun min addini bi darura shi yasa duk wanda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da ibnu rajab yake cewa duk wanda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya musulunta to abin da yake fara lazumta mai kenan da ya faɗi wannan kuma shi kenan sai ya bashi kariya ya zama musulmi shi yasa ma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkari ga sayyidina usama dan zaid kisan da yawa ɗaya daga cikin kafirai a ɗaya daga cikin yaƙunƙuna wanda ya kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah alaihissalam ya masa istifhamu inkar a qataltahu ba'da an qala la ilaha illallah a gani saboda muhimmancin lamarin da hadarin sabgar sannan abu na biyu wanda shi ma mutum yana yi yana ba shi kariya ga barin a taɓa dukiyarsa ko kuma a taɓa jin zub da jininsa shine tsaye da sallah ma'ana nan iqamatu salatu da wama suna yi kenan da sharuɗanta da rukunanta nan sallar da ake nufi ita ce sallar farilla shine ma al-Imam an-Nawawi yake kafa hujja da wannan kamar yadda Ibn Hajar ya naqali da gare shi a Fathul Bari Sufli na ɗaya shafi na 83 yace wa yuqimu salata su tsaida da sallah yace mafhumin wannan shine duk wanda ya bar sallah amdan ya batta bisa kuskure eh, da ganganci yake sallar yuqtalu Hukuncinsa shi shine a kashe shi an gane hukuncinsa shi shine a kashe shi yana daga cikin ah, dalilai wanda malamai suke kawowa na cewa wanda ya daina yin sallah tufa, ko ya ce la ilaha illallah to ba za ta ba shi kariya ba wurin zub da jininsa faɗin Allah jalla wa'ala da ya ce fa in tabu wa aqamu salata wa atawu zakata fa khallu in suka tuba suka tsaida sallah suka ba da zakatu ku kyale su mafhumin sa shine idan ba su tuba ba ko kuma suka tuba amma suka ki tsaida sallah ko kuma suka tsaida sallah suka ki su ba da zakka to wannan kula da fitar da su wanda wannan yana cikin ita ma hujjojin wanda yake ganin cewa tariku salah za a kashe shi idza lam yatub matsawar bai tuba ba kamar yadda kuma za mu ga matsalar dai tsaye da sallar nan ba matsala ba ce wadda take ta wasa kuma a baya mun dan tattauna a kai kuma watakila a nan ba ma buƙatar mu sake dawo da maganar don haka in uwa mu yi ƙoƙari mu kiyaye sallah mu koya wa 'ya'yanmu amma kuma sai sun ga muna yi muna kula da ita su ma za su kula da ita su dinga yi sannan kaga daga cikin abin da yake hana a zub da jinin mutum ko a taɓa dukiyarsa shine ba da zakka kaga ya ce wa yu'tu zakata kenan duk wanda ya dauki zakarsa ya bayar to ya ya wa da kansa security da kariya ga dukiyarsa da jininsa wanda ko yayi inkarin wajibcinta to wannan ya kafirta ya fita daga addinin musulunci amma wanda ya kiya bayar shi bai ce ba dole bane a bayar ba to wannan mai sabo ne ba zai fita daga musulunci ba kuma ya wajaba ga shugabanci na musulmi a karɓe ta a hannunsa da ƙarfin tuwo kai in ta bayi zuwa ma sai an yaƙe shi a yaƙe shi kamar yadda sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu yayi kamar yadda tarihi yake tabbatarwa yan uwa masu albarka al-imam abubakar ibn al-arabi babban malamin musulunci na al-maliki yana cikin manya-manyan malaman malikiya wanda ya nutsa kwarai da gaske a kogin fikihu da ilmummuka na ala wanda suke ahala mutum ya yi ijtihadi rahmatullahi alaihi wanda yana da littattafai da dama irin su ahkamul qur'an irin su aridatul ahwazi irin su almahsul fi ilmi usul irin su mushkilul kitabi was sunna irin su alawasim min alqawasim ah, yan uwa masu albarka ah, wannan bawan Allah yake faɗa ƙarƙashin waccan ayar da muka kawo fa in tabu wa aqamu ssalah yake cewa hadhihi al-aya dalilun sahihun ala ma kana as-siddiq radiyallahu anhu ta'allaqa bihi ala ahli ar-riddati fi qaw fi qawlihi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah fa inna az-zakata حق المال لأن الله تعالى علق العصمة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فتعلق بهما يتشي wannan ayar hujja ce ko dalili ne ingantacce A kan wato ƙadamin da sai na bukar as-siddiq ya kasance a kai na da ya bashi dama ya yaƙi wanda suka yi ridda inda yake cewa wallahi sai na yaƙi duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka domin zakka haƙƙin dukiya ne kuma Allah jalla wa'ala ya ɗamfara kariya ta hanyar tsaida sallah da ba da zakka to kaga kenan wanda ya tozarta ɗaya daga ciki za a yi haƙe shi yan uwa masu albarka wayannan kawai ba su ne abin da ake so musulmi a matsayinsa na musulmi ya yi ba ya watsar da ragowar shi yasa kaji a ƙarshen hadisin ya ce illa bi haƙƙin islam sai fa in ya tozarta wani abu na haƙƙin musulunci mana akwai wasu wajiban bayan wa'annan wayannan dai kamar su ne wato su ne gaba da komai wanda wannan illa bi haƙƙin islam ɗin an ce eh, sayyidina abubakar radiyallahu anhu ya yi iskin babu a ƙarƙashin wannan shi ma na halaccin ya yaƙi wanda suka hana zakka to duk da dai kamar da muka sani a cikin karatu akwai wasu cikin malamai da suke ganin idan wani yana da halin zuwa aikin hajji ya ƙi ko yana da halin yin azumi yana da damar yin azumi ƙoshin lafiya mazaunin gida ne babu wani abu da zai hana shi kamar mace wadda ba al'ada take ba da sauransu to suna ganin su ma wannan ya wajaba su ma a yaƙe su domin suna ganin shi ma wannan illa bi haƙƙin islam sayyidina sa'id dan jubair yana faɗa yace sayyidina umar dan khattab ya ce la wannan nasa tarakul hajja laqatalnahum alayhi kama nuqatiluhum ala as-salati waz-zakah ya ce da mutane za su ƙi yin aikin hajji su yi ittifaƙi su ce bana ba za a yi hajjin ba sai na umar ya ce wallahi da sai mun yaƙe su sun zo sun aikin hajjin nan kamar yadda muke yaƙa su in sun ƙi yin sallah ko kuma sun ƙi ba da zakka shine ibnu rajab rahimahullahu ta'ala yake cewa wannan zancen zancen wato wannan shine hujjar wasu daga cikin fuqaha da suke ganin a yaƙi wanda ya ƙi yin wani wajibi na musulunci to wallahu ta'ala alam dan haka yan uwa masu albarka banda wannan zamu ga akwai abin da mutum zai yi kuma ya janyo jinin sa ya halatta yanzu kamar wanda Allah ya kiyaye kawai zai je ya kashe ran da bata ci bata gani ba kaga anan za a babbaka masa me annan nafsa bin nafs rai rai da rai sai dai idan sun yafe ko kuma a'a wanda misali bayan yayi ingantaccen aure kuma ya je ya zina Allah kiyaye kaga wannan ya janyo wa kansa raju ko kuma mutum ya ridda a gani shi ma da matsala shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu mri'in muslim ko يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة dan haka kenan a dunkule sai mu ce duk wanda yace la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ya bada zakka kuma yake yin wajiban addini daidai iyawarsa bai kuma je ya aikata abin da zai janyo a zub da jininsa ba to Allah ya ba shi kariya ga jininsa din da dukiyarsa wannan shine ma'anar fa idza fa'alu zalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum yan uwa masu albarka zamu fitar da matsala muhimmiya karkashin wannan ita ce matsalar cewa ashe musulunci yana la'akari ne da zahirin halin da ya bayyana na mutum amma mai mutum ya boye a zuciyarsa wannan ba a sa ni na kai mai bincike a kai ba don haka ba mu da wani dalili yan uwa masu albarka da za mu yi wani hukunci bisa ga abin da muke gani na me na wato to dama ya za a yi maka ga zuciyarsa ai magana ka ga zuciyarsa ma bai taso ba ko dama ba yadda za a yi ka ga zuciyarsa don haka a dunkule sai mu ce abin da ya bayyana gare mu na aikin mutum to da shi za mu masa hukunci abin da ya buya kuma in khairan khairan in sharran sharran wannan Allah jalla wa ala shi ya fi mu sani huwa alladhi yatawalla sarai shi yasa manzo sallallahu alaihi wa hisabuhum ala Allah ta'ala kenan duk wanda ya bayyana mana musulunci yayin da abin da musulunci ya kira gare shi shi kenan dan uwan mu amma wanda kuma dama yayi wannan ne saboda kawai ya zauna a cikinmu ya san wasu sirrukanmu wataƙila ma ya cutar da mu munafiki ne a haƙiƙanin lamari ya tsane mu ya tsane addininmu ya tsane musulunci to wannan shi kenan sai mu kyale shi da Allah jalla ala shi ne zai mana maganinsa ‘yan uwa masu albarka daga cikin fa'idojin wannan hadisin kamar yadda hafiz ibn hajar yake cewa shine kawai ya wadace mu mu karbi imanin da ka zo da shi ta hanyar cewa kai kana da aƙida irin tamu matsawar a zahiri kayi aiki irin namu na musulunci ibn rajab rahimahullah ta'ala fa'ida ta biyu yana cewa da manzo Allah sallam yace jinin su da dukiyoyin sun samu kariya daga gare ni wannan yana nuna cewa a lokacin an ba shi damar ya yaƙi wanda ya ƙi karɓar musulunci kenan to wannan duk ya faru ne za ka yi mai fashin baki bayan hijirarsa zuwa madina domin ai sai da Allah jalla wa ala ya saukar da uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim ko wa inna allaha ala nasrihim laqadir an yi izini ga waɗanda ake yaƙarsu saboda su ma an zalunce su ana an yi musu izini in an yaƙe su su fito su mai da martani fa'ida ta uku wannan hadisin raddi ne ga ta'ifan nan murji'a wadda malaman tauhidi sai kiransu al-murji'a su al-murji'a daga cikin aqidunsu shine suna ganin cewa imani baya buƙatar aiki to shi ya sa ma alimamul imam bukhari a cikin sai Bukhari ya kawo wannan hadisin dan yayi musu raddi ya kawo wannan hadisin a Kitabul Iman a gani fa'ida ta huɗu ƴan uwa hadisin nan hujja ne wurin cewa ayyukan da bawa zo da shi na zahiri to za a karɓa kuma zai ɗau hukuncin al'ummar musulmi amma da abin da ya ɓuya nasa na ayyukansa wannan sai mu bashi shi da Allah kamar yadda kuma wannan hadisin hujja ne da yake nuna cewa 'yan bida'a ba kafirai ba ne matsawar bida'ar tasu ba ta kai ga fita ga addini ba a bida'a kashi biyu ce kamar yadda muka ji magabata malaman hadisi suna faɗa ko akwai mukaffira akwai mufassiqa akwai bid'ar da tana fasikantar da mutum akwai bid'ar da tana kafirtar da mutum to matsawar bida'ar da mutum yazo da ita ba ta warware asalin tauhidi ɗayan ta Allah to shi kenan wannan ɗan uwanmu ne musulmi amma mai saban Allah sai mi mai da'awa mi mai addu'a ta shirya mu kaurace masa idan mun san cewa ƙauracewar za ta yi tasiri wurin shiryarsa idan kuma a'a zama da shi da yin da'awa da kiransa ga karatu wannan shi ne zai sa shi ya komo hanya ta farki ko ta farki madaidaici to ya ba mu kasance tare da shi a haka Allah jalla wa ala ya sa mu dace yan wa ba tare da bata lokaci ba sai mu shiga alhadithu tasi'a malam yace an abi hurairata abdurrahman ibn sakhr radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم قلنا شما حديثين متفق عليه وقنا كونا حديث على مسائل مسألة فرق وانين أبو هريرة أبو هريرة رضي الله عنه الحافظ آه، آه، الذهبي ينفلاد آه، ربطن دي أكلت تنسير أعلام النبلاء yace al-imamul faqihul mujtahidul hafiz jagora masanin addini wanda yayi nisa yana da zurfan wato tanada tanada na ilimi wanda suke ba shi damar ya gano hukunce-hukunce wanda ya kiyaye wato sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yace abokin annabi sallallahu alaihi wasallam sahibu rasulillah alkunya ta ce abu hurairah ad-dausi yace sayyidul huffaz duk wani wanda yake ji da kansa wurin kiyayewa da da kaifin basira to Abu Huraira ubangidansa ne al-asbat kuma ba shi da wata matsala a duk riwayar da yazo da ita a karɓaɓɓiya ce ba a su kallamirin ta domin sahabi ne al-hafiz zahabi yace malamai sun karu junan su ilimi ne sunansa maganganu ne da dama amma kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya kawo Abdurrahman ibn Sakhr wannan yana cikin abin da malamai suka farin jayarwa sahabbansa ko ka ce almajiransa da suka yi riwa da gare shi sun kai wajen mutum 800 ba zance mafi rinjaye ya zo shekarar da aka yi yakin haibar shekara ta bakwai kenan ko? shekara ta bakwai kenan shekarar da aka yi yakin haibar radiyallahu anhu wa arba to shekarar ya zo ga manzo sallallahu alaihi wa sallam dangane da kamanninsa ah, Muhammadu ibn Sirin yana cewa abiyad ne fari ne kuma mai wato mai saukin hali haka gemunsa jaja-jaja radiyallahu anhu wa ardahu ah, abu huraira radiyallahu anhu magana a kansa wato wasu lakcoci ne masu tarin yawa amma zan jimlace da wannan maganar ya rabauta da addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi wa wanda dalilin wannan addu'o'in manzan Allah sallallahu alaihi ne mahaifiyarsa ta musulunta kuma dalilin wannan addu'o'in ne na annabi sallallahu alaihi wa’alisallam ya zamto ya fi kowa kiyaye hadisin manzan Allah sallallahu alaihi cikin sahabbai ya rawaito hadisai masu adadin da wato babu wanda a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yayi irin wannan riwayar ya sha wahala da yawa saboda ya zo ga ya zo wurin Annabi sallallahu alaihi Sallam ba shi da komai shi yasa ya zamto cewa kullum yana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Hurairah radiyallahu anhu zamu ga maƙiya musulunci Babu wanda suka fi tsana a cikin sahabbai sama da shi shi yasa ga al-mustashriqun sun soke shi al-mustaghribun sun soke shi orientalist sun soke shi waɗanda suke karatun littattafan orientalist na daga al'ummar musulmi wanda su ma wa'ancan suka wanke musu kwakwalwa su ma sun soke shi me yasa saboda idan ka rushe abu huraira to ka rushe kusan kace ce uku na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma malaman musulunci sun mai difa'i an rubuta sunaye an rubuta littattafai da yawa daga ciki akwai misali al'anwarul kashifa na Sheikh abdurrahman bin Yahya al-Muallimi da kuma littafinsa at-Tankiri wanda duka ya kawo abatil irin na su aburi rayya wanda suke wato suka yi ta hujumi ga riwayoyin Abu Hurairah radiyallahu anhu suka tumce shi da karya da sauransu Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rasu shekara ta hamsin da tara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah, na ga lokaci ya taho ya kamata mu mai ƙoƙarin ɗan ɗaurayar hadisin fassarar hadisin nan annabi sallam ya ce ma na haifi kuma an hufa shi ta da abin da na hane ku gabarinsa to ku nisance shi kwata-kwata wa ma amartukum bihi duk abin da kuma ne muku umarni na hore ku da shi fa'tu minhu mastata'tu to ku yi shi iya gwargwadon iyawarku fa inna ma ahlaka allazina man qablikum kadai dai abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku na daga al'ummatai kasratu masailin yawa yawan tambayoyinsu ikhtilafihim ala anbiya da kuma tsabagen saba wasu ga annabawa wannan hadisi yana da matsayi da daraja a wurin malamai yana cikin jawami'ul kalim kuma hadisi ne da yake tabbatar da wajabcin biyayya ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sallama masa kwata-kwata dangane da abin da ya zo da shi ba tare da yin fito na fito da shi ba sannan kuma ita da'an nan gwargwado daidai gwargwado ake yi kuma sannan hadisin yana razanarwa cewa mutum kai ya kuskura ya yi kamanceceniya da al'ummatan da suka gabata na kangare wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko fito na fito da shi ko cin gyaran domin wannan zai bayi zuwa halakarsa kamar yadda yadda suka yi wa annabawansu ya bayi zuwa halakarsu al'imamun nawawi shi yasa da ya kalli wannan hadisin ce min qawaidil islam ya ce huwa min qawaidil islam wannan hadisin yana cikin ka'idojin musulunci ƴan uwana masu albarka malamai sun ce wannan hadisin yana da sababin wurud dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi to ɗan uwa menene dalilin da yasa manzo sallam ya faɗi wannan hadisin wannan shine jawabin da zaka ji insha Allah ta'ala a zaman mu na goma sha hudu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh